بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وفي المسند أيضا من حديث أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مدمنا للخمر سكاه الله من نهر الغوطة قيل وما نهر الغوطة قال نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن وفيه أيضا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما أرضتان فجدال ومآذير وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصهف في الأيدي فآكد بيمينه وآكد بشماله وفي المسند أيضا من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحكرات الذنوب فإنهن يجتمين على الرجل حتى يهلكنه وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات فحضر سنيء القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يعود يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوه فيها وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب الجسر على جهنم فأكون أول من يجوز ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وعلى حافته كلاليب مثل شوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموثق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله A marar mala'ikata, an yukhrijuhum fayarifunahum bi alamati athari sujud wa harrama Allahu 'ala an-nari an ta'kula min ibni adama athara sujud fayukhrijunahum kadim tufishu fayusabbu alaihim min ma'in yukalu lahu ma'ul haya fayambutuna nabatal habbati fi hamilis sayl wa fi sahihi muslim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 talatin ga watan rabi'u tsani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin da hudu wanda kuma ya zo daidai da sha biyu ga watan uku miladiya ta dubu biyu da sha uku a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin adda'u wa dawa ko kuma aljawabu kafi liman sa'ala an addawa shafi na al-imam abubakar ibn al-qayyim ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasin mu na 27 a jerin gwanan darussan mu kuma na wannan masallaci wannan shine na 203 idan ba a manta ba ibn ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana jero mana hadisai na manzo sallallahu alaihi wa waɗanda suka tattari tsoratarwa da bayanin irin narko na ubangiji ga waɗanda suka saba masa a nan duniya ga waɗanda suka bar umarninsa suka bar yi masa da'a suka bar yi wa manzo sallallahu alaihi wa da'a suka cika rayuwarsu da saban Allah domin ya nuna mana cewa bai dace ba ko kaɗan ga mutum ya ainihin dogara da kasancewar ubangiji mai rahama ne mai gafara ne mai jin kai ne mai yafiya ne ya dogara da wannan kawai wajen saban Allah ya ƙi tuba ya komawa ga Allah ya manta da cewa ubangiji ta'ala mai tsananin kuba ne mai tsananin kamu ne ubangiji ta'ala wanda ya tanadi wutar jahannama ce ga waɗanda suka aikata sako a nan duniya daga cikin irin hadisan da yake kawowa ya ka hadisin musnad musnad imam ahmad yace wa fil musnad aidan min hadisi abi musa kala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات مدمنا للخمر سقاه الله من قيل وما نهر الغوطة قال نهر يجري من فروج المميتات يؤذي أهل النار ريح فروجهن يؤذي أهل النار ريح فروجهن يتيازو أتكم مسند لتاف مسند نإمام أحمد رحمه الله تعالى أحديث أبو موسى شين أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه qala yace ƙara rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace man mata mudminan lil wanda ya mutu yana mai shan giya saqahu Allah min nahri al Allah zai shayar da shi daga ƙoramar al-ghuta tila sai aka ce wa ma naharul buta menene kuma ƙoramar buta Ƙala sai manzo ce naharun yajri min furujil mumisati wani ƙorama ce da take gudana take bubbugowa daga farjin matan da suke karuwai mata masu zaman kansu yu'zi ahlan nari fi na warin abin da yake fitowa daga gabansu yana cutar da ɗan wuta wannan hadisi kamar da kuka gani hadisin abu musa al-ash'ari imamu ahmad ya rawaito shi haka nan ibnu hibban ya fitar da shi haka nan al-imam al-hakim abu abdullah shi ma ya fitar da shi wato hakim ya inganta isnadinsa ce haza hadithun sahihul isnad ce wani hadisi ne mai inganci isnadinsa mai inganci amma Bukhari da muslim ba su roito shi ba sannan ibnu hibban shi ma ya inganta shi tunda ya fitar da shi a cikin littafinsa wanda ya yi masa sharaɗin ba zai fitar da wani hadisi a cikinsa ba sai hadisin da ya inganta amma duk da haka wannan hadisi ya zo ta hanyar fudail ibn maisara shi kuma daga abi haris daga abi burda daga abi musa al-ash'ari fudail ibn maisara an abi haris an abi burda an abi musa al-ash'ari wannan shine isnadin wannan hadisin abu haris sunansa abdullahi ibn al-hasan al-azdi akwai wata ruwaya daga yahya ibn ma'in wanda ya ce sika ne wato amintacce ne akwai maganar abu zura wanda shi ma ya karfafi ya karfafi wato shi abu haris amma da yawa daga cikin malaman hadisi suna cewa ba sika ba ne wato ba wanda ake karbar hadisinsa ba ne kai tsaye kamar akwai ruwaya ta ibn ma'in wanda imamun nasa'i ya haikaito ta cewa ya raunana shi haka akwai maganar imamu ahmad da aka tambaye shi game da hadisin wannan mutum abu haris sai yake cewa hadithu munkar hadithu munkar wato hadisin sa mai rauni ne kwarai da gaske haka nan abu dawud shi ma yace laisa bi shay'in ko laisa hadithu bi shay hadisin ba a bakin komai yake ba yahya ibn ah, yahya ibn sa'id al-qattan yana daga cikin waɗanda suke raunana shi abu haris wanda ya rawaito wannan hadisi har ma aka tambayi imamu ahmad game da wannan ya ce abinda ya yi wato abinda ya ibn sa'id yake yi na na wannan rawun daidai yake yi wato abinda ya faɗa a kansa daidai ya faɗa cewa mai rauni ne illar ta ta biyu fudail ibn maisara fudail ibn maisara duk kasance kasancewarsa karɓaɓɓe ne to amma akwai ruwayar a ruwayoyin da ya yi daga shi wannan abu hari abubuwan da ya ruwaita daga wajensa hadisan da ya ji daga wajensu sun ɓace daga baya neme su ya rasa ya ce sai ya ce fa'akaztuhu min insanin sai na je na jiyo su ko na sake karɓo su daga wani mutum za kaga waye mutumin da ya karɓo hadisan daga wajensa bai yi bayanin kowane ne ba a ka'idar ilimin hadisi idan har ba a san kowane ne aka karɓi hadisi a gurinsa ba to hadisin baya kai labari za ka shi shi wannan abu haris kamar yadda ibnu adi eh, a jike faɗa a cikin littafin alkamil yana cewa galibu a hadithu la yutaba alaiha da yawa daga cikin hadisin sa baya samun masu goya masa baya shi yasa wannan hadisi mai rauni ne Sheikh Nasiru Al-Albani shi ma ya na shi a cikin silsilatul ahadithu zaifa wal mawdu'a wa fihi aidan a cikin musnad Imam Ahmad anhu daga dai shi Abu Musa Al-Ash'ari قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعرض الناس تعرض الناس يوم القيامة تعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما الثالثة فإن ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله هكذا يازو تشكل تافي مسند إمام أحمد دق أبو موسى الأشعري yace manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam, yace tu'radu an-nasu thalatha uh, yawm al-qiyamati thalatha aradat za a bujuro da mutane gaba ga ubangiji ranar gobe kiyama sau uku to za a kawo su a uh, kotun ubangiji sau uku fa amma aradatani bujurowa ta ɗaya da ta biyu fajidalun wa ma'azir jayayya ce da ba da hanzari wato bujurowa ta farko za ta kasance mutane za su yi jayayya wajen kare kansu da kokarin binciko wa kansu uzuri akan abin da suka aikata kowa yana cewa ga dalili ga dalili don ya kare kansa wato bujurowa ta farko da ta biyu mutane za su yi kokarin kare kansu ne su yi kokarin nemo wa kansu hanzari da hujja domin su kubuta wa amma Salisa bujurowa ta uku kuma fa inda zalika tatiru suhuf fil aidi a daidai wannan lokaci takaddun ayyuka za su fada cikin hannuwa fa akhiru bi yaminihi daga wanda zai karbi takaddarsa ta ta aiki a hannunsa na dama wanda shine wanda ya tsira fa akhiru wa akhiru bi shimalihi sai wanda zai karba da hannunsa na hagu Allah ya kiyashe mu wannan hadisi kamar yadda yace Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin Musnad hakanan Ibn Majah ya rawaito shi a cikin littafin sa As-Sunan ta hanyar وكي عن علي بن علي بن رفاعة الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى الأشعري ونشينه إسناد سعر هكذا إمام الترمذي يا فتدشي دقدي شي علي بن علي الرفاعي عن الحسن عن أبي هريرة نمكن عن أبي موسى الترمذي يا فتد وانا رواية ta hanyar abu abu huraira yake cewa wala yasihu hadha Ya ce wannan hadisi bai inganta ba min qibali anna alhasan lam yasma' min abi huraira saboda alhasan alhasan Basri bai ji wani hadisi ba bai ji komai daga abu huraira ba wato tsakaninsu akwai wasuɗa akwai inkitsa'i kenan a cikin sanadin akwai wani mutum da ba a faɗi kowane ne ba tsakanin alhassan da abu huraira wato arwayar isnadin abu huraira kenan sannan ya ce ah, wa ƙadarawahu ba a zuhum an ali ibn ali ya ne an rifa'i an alhassan an abi musa an nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ishara zuwa ga wannan hanyar da imam ahmad ya fitar da hadisin daga gareta ita ce hanyar abu musa al'ashari ya ce an fitar da shi ta hanyar shi ali ibn ali الرفاعي شيكما daga alhassan shi kuma daga abu musal ash'ari dara kufni a cikin littafinsa al'ilal ya yi ishara zuwa ga cewa an roito wani hadisi marfu'i wato zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma wasu daga cikin malamai sun roito wannan hadisin ta wannan isnadin mawqufi wato mawqufi ala abi musa ashari akan abu musa al-ash'ari ala ayi halin wannan istirabi da aka samu wato kwangwabakon baya a ce daga abu musa al'ashari a ce daga abu huraira ya samo asali ne daga shi wanda ya ruwato hadisin shi ne ali ibn ali al-rifa'i ali ibn ali ibn rifa'a al-rifa'i wanda yana da rauni a haddasa fi hifzihi lin wanda wannan ya sa ya rika istirabi wajen ruwaitar hadisin wani lokaci ya sa shi fi musnad abi musa ashari wani lokaci ya jefa cikin musnad abi musa abu huraira wani lokaci kuma ya sanya shi marfu'i wani lokaci kuma ya sanya shi mawqufi don haka hadisin hadisi ne mai rauni hadisi ne wanda shi ma bai tabbata ba ta fuskar isnadi sai sa Sheikh din Albani ya kawo shi a cikin littafin sa Da'iful Jami' as-Saghir Da'iful Jami' as kuma kamar da kuwa gani Tirmizi ya rauna na ya sa ta hanyar Abu Musa ta hanyar Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu sannan dara kutni shi ma ya rauna da ruwayar marfu'a ya rauna da ruwayar mawacce wal mawquf wa sahih hadisin bai tabbata ba hadisi na gaba wa fil musnadi shi ma a cikin musnad na imamu ahmad min hadith ibn mas'ud amma wannan karan daga abdullahi dan mas'ud anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wa muhaqqaratiz dhunub ina jan kunnanku a hirɗinku ku guji laifuffukan da ake renawa fa hunna yajtami'na 'ala ar-rajul domin irin waɗannan laifuffukan da ake renawa suna tattaruwa ga mutum hatta yuhliknahu har su halaka shi wa daraba lahunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam masalan annabi ya buga misali ga waɗannan laifuffuka ko ga irin waɗannan laifuffuka da ake renawa kamar sali ya yace kamar wasu mutane ne nazalu arda falatin da suka sauka suka yi sansani a wani daji fa hadara sani'ul qaumi sai lokacin yin abinci lokacin yin abinci yayi za a dafa abinci don ana buƙatar wutar da za a rura domin dafa abinci da ita faj'ala ar-rajulu yanṭaliqu fayaji'u bil 'ud sai wannan ya tafi ya zo da wani kire warrajulu ya ji ud wani ma yazo da kire hatta jama'u sawadan har suka tara tarin ita suka tara kirare wa ajjaju suka hura wuta wa amdaju ma qadhafu suka dafa abinda suka jefa cikinta. wato naman da suka jefa a ciki suka sa a cike da hu wato anan yana nuna yadda kowa zo zai da dan kire wanda shi kadai wannan ba zai iya dafa abin ba wancan ya zo wancan ya zo wancan ya kawo wancan ya kawo da an hada to za su iya rura wutar da za ta dafa musu wannan naman da suke aka su ci to haka kananan laifuffuka suke suna taruwa kadan kadan kadan kadan har su halaka mutum haka annabi ya ce iyyakum muhaqqaratuz zunub a ina muku jan ina jan kunnanku game da zunuban da kuke renawa kuna ganin su kanana ne amma da karshe za su kai mutum su baro wani hadisi kamar yadda ya faɗa imam ahmad ya fitar da shi haka nan abu dawudu tsayalisi shi ma ya rawaito shi a cikin littafinsa al-musnad imamu tsabarani a cikin al-mu'jam al-kabir da sauransu ta hanyar imran al-qattan shi kuma daga qatada shi kuma daga wani da ake kiransa abdu rabbi shi kuma daga abi iyad shi kuma daga ibn mas'ud wannan shine sanadin hadisin a cikin littafin musnad na imam ahmad da kuma al-mu'jam al-kabir na tabarani da kuma al-musnad na at-tayalisi wannan isnadin shi karan kansa yana da rauni domin imran al-qattan tafarrada bihi an qatada ya takaita shi kadai ya ruwaito wannan hadisin da katada kuma ruwayoyinsa kamar da ake cewa ruwayatu fiya gara'ib akwai gara'ib a cikin ruwayoyinsa sannan malamin katada abdurabbe malamin katada a cikin sanadin majhul ne ba a san kowane ne ba yana da wata hanya a cikin almusnad na humaidi yana da wata hanya da ya zo hanyar sufiyan ibn uyaina da muhammad ibn dinar daga ibrahim ibn muhajir alhajari ibrahim alhajari shi ma yana da rauni amma hadisin yana da shahid yana da wato hadisan da suka hadisin da ya goya masa baya wanda zai ɗaukaka martaba shi wannan wannan isnadin koda yana da magana a kansa duk da cewa isnadi guda biyu ne ko su kadai sun isa zama hadisi hasan li ghairihi to banda wannan akwai ma shahid wanda sahihi ne shine hadisin sahal ibn sa'ad wanda shi ma na cikin musnad na imamu ahmad annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa iyyakum wa muhaqqaratiz dhunub ka qaumin nazalu fi batni wadin faja'a faja'a za bi'udin وجاء ذا بعود حتى انضجوا, حتى أنضجوا خبزتهم وإن mata yu'khadh biha mata yu'khadh biha sahibuha tuhlikuhu wanda isnadi ne sahihi ala sharti ash-shaykhayn hadisin sahal za ku ga kusan daidai da abin da yazo a cikin wannan hadisi na Abdullahi dan Mas'ud annabi ya ce iyyakum wa muhaqqaratuz dhunub ina ja muku kunni ina tsoratar da ku ina gargadin ku game da laifukan da ake rena su ce ka qaumin nazalu fi batsuni wajen. Ya ce kamar wasu mutane da suka sauka a wani kwari a zabe Wannan wanda zo da kire ya zo da kire hatta an amdaju khubzatahum har suka dafa gurasarsu wa inna muhaqqaratu Ya ce lalle laifukan da ake renawa mata yuqazu biha sahibuha tuhliku duk sanda wa mata duk sanda aka kama mai laifuffukan nan kanana da su to za su halaka shi haka wannan hadisin ya tabbatar da hadisin abdullahi dan mas'ud haka wannan hadisi tabbatacce ne a cikin hadisin za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana jan kunnan al'umma da cewa su guji laifukan da ake rera kada ka rera laifi ka rika ganin dan kankani ne dan karami ne ka tuna wannan karamin yana haduwa yana haduwa to wata rana zai zama atal laifi zai zama babban laifi da zai halakar da mutum shi yasa ba a raina saga'ir mutum ko da ya fahimci cewa sagira ce laifin da yake yi to ya kokari ya ga ya bari domin yau da gobe wannan sagira din taruwa suke taruwa take za ta dunkule ta zama kabira ko kuma ta sa zuciyarsa ta bushe ta kekashe tun baya sagiran ma har ya tun baya kabiran ma har ya dawo yana yin ta domin yana ƙara laifi wannan laifin kuma na ƙara haɓaka a cikin zuciyarsa yana kuma saba masa da yin laifi wata rana sai ya tsunduma cikin laifukan da suke manya Allah tsare mu sannan ce wa fi sahihi min hadisi abi huraira hadisi ya tabbata cikin sayul bukhari hadisin abu huraira ta radiyallahu ta'ala anhu yana cikin muslim hadisin ya tabbata cikin bukhari da muslim من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صلى الله عليه وسلم يتي يضرب الجسر على جهنم ذا أقول قدا أكن جهنم فأكون أول من يجيز سيئن زمنيني فرقم وانا ذي كيتري ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم الدعر من ذني أولنا لانر إتتي ya Allah ubangiji ka kubutar ya Allah ka kubutar wa hafataihi kalalibu mithlu shauki sa'dan a gefe da gefen siradin akwai kugiyoyi masu kama da shauki sa'dan wato kayar as-sa'dan wasu daga cikin malamai musamman ma malaman suru sukan fassara da shauku sa'dan da dakwara kayar dakwara wacce eh, raƙuma suke ci amma alal haƙiƙa ba wannan ba ne shakku sa'adan a eh, ɗakwara itaciya ce amma ita eh, abin nan shi shakku sa'adan labtun ne tsiro ne da yake fitowa a ƙasa yake zuba a ƙasa sannan yana yin ƙaya wato ƙayarsa tana kama da ta tsidahu amma yana da girma ya fi tsidahu girma yana yin kaya zaƙo abin nan tsidau nake so in ce ba tsidau ba tsidau ya fi tsidau abin nan girma kayarsa tana zaƙo-zaƙo haka kuma eh, ba da yi ba ne da yi ita ce ai da yi ba ya ba ce eh? eh amma kuma haka yake da idan sa abin nan eh, eh wannan kwanciya yake yi a ƙasa eh to dai amma ina shakkar dai to ku dai kwatanta shi ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kwatance yayi <laughs> eh. wa hafataihi kalalibu mithlu shauki sa'dan a gefansa akwai kugiyoyi mai kama wato a kamanninta a kamanninta tana kama da wannan kayar wannan tsira a shauku sa'dan ya ce a watar wayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa sai dai wannan abin nan shi wannan kalalikin ya fi girma wato girmansa ba za a kwatanta da girman kayar ba wanda ya kwatanta ne da yadda yake ta kowane bangare wato ƙugiyar tana ta kowane bangare kuma tana saurin wato fusgo waɗanda za su bi ta taqtafun nas nasa bi a'malihim taqfahu wa taqtifu an-nas bi a'malihim tana wakto tana zargo mutane ta cafko mutane a ayyukansu bi daga cikin su akwai wanda za a halakar a dalilin aikinsa wa minhumul mukhardalu thumma yanju daga cikin su akwai wanda za a yi masa kaca kaca sannan ya tsira hatta idza faraga Allahu min alqada'i bayna al-ibad har lokacin da Allah zai gama hukuma hukunci tsakanin bayi wa arada an yukhrija minan nasi man arada an yarhama yaso ya fitar wanda ya ji kai ya ji kansa daga cikin mutane ya fitar da shi daga wuta min makana ya an Allah ilaha illallah daga waɗanda suke shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah amara mala'ikata an sai ya umarci mala'iku su fito da waɗannan mutanen fa ya'rifunahum bi alamati athari sujud sai su gane su da alamomin alamomin da alamomin guraben sujjada wa harrama Allah nari an ta'kula min ibni adam athara sujud annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya haramta wa wuta ta ci alamar ko gurbin sujjada a jikin mutum fa yukhrijunahum sai su fito da shu. wa qadim tahashu alhalin sun kone kurmus fa yusabbu alaihim min ma'il haya min ma'in yuqalu lahu ma'ul sai a kwarara musu ruwa wani ruwa da ake kiran shi ruwan rayuwa fa yabbituna nabata alhibbati fi hamil as sai su tsuro kamar yadda wato ciyawa take tsurowa a cikin tarkacen da ruwa ya koro wato a cikin tabo ko a cikin tarkacen da ruwa ya koro to ciyawar da ta samu a gurin za ta tsoro nan da nan ta yi girma to haka nan su ma za su tsoro su yi kyau wannan hadisi yana cikin sahihaini kamar yadda ya ce bukhari da muslim suka ruwaito shi ya zo a hadisin abu huraira ya zo a hadisin abu sa'id al-khudri ya zo a hadisai da yawa wanda ya kunshi abin nan da shi wannan hadisi ya kunsa da yake magana akan abin da Allah ta'ala zai yi bayan Allah ta'ala ya bayyana daga hadisin nan ya ciro mana wani bangare na shi? farkonsa yana nuna cewa ubangiji ta'ala zai bayyana wato annabi ya fara da cewa za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin rana ko kuke ganin wata lailatul badri ba tare da kuna turmutsitsiniya ba ko wasunku suna ture wasu wajen wajen ganin wata a daren sha hudu ko kuma rana tsakiyar rana shi haka za ku ga ubangijinku ubangiji zai bayyana a surar da ba tashi da farko ubangiji ta'ala zai ce kowa kowace al'umma kowa ya bi abin da yake bautawa masu bautawa rana su bi rana masu bautawa wata su bi wata duk abin da mutum yake bautawa a ranar shi zai bi saboda haka sai ya zama dukkan wasu waɗanda suke bautar wani Allah sun bi abin da suke bautawa wani ya bi wata wani ya bi rana wani ya bi aljanu wani ya bi eh, waliyai wani ya bi shehinai wani ya bi kowa ne zai bi abin da ya bauta ba Allah ba wani ya bi duwar wasu wani ya bi kusittire wani ya bi dabino wani ya bi don abin da mutum yake bauta wani ya bi sa wani ya bi bera to fayabqa fatabqa hadhihi al-umma barruha wa fajiruha wa fiha munafiquha sai al'ummar annabi ta ta saura da ciki akwai munafikai su ma su saura can sai ubangiji ta'ala ya bayyana a wata sura da ba ita ce surar da mummune suka san shi a cikinta ba sai ya ce da su ne ne ubangijinku sai su ce a ba kai ba ne don ba haka ubangijinmu ya sifanta kansa da shi ba sauraka sai ya zo a surar da suka san shi da ita ce ana rabbukum ni ne ubangijinku a wani lokacin sai su faɗi su yi masa sujjada munafukai in sun zo faɗuwa sai bayan su ya kage sai su kasa sujjada to daga wannan lokaci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yudrabu aljisru ala jahannam to sai a sanya gada a tsakanin jahannama wato tsakanin aljanna da wuta akan jahannama wanda sai an bi ta kai aje aljanna bai da jannati wannan wannan shine siradi Shi ne siradi bayan an gama hukunci sai kuma siradi siradi kansa za a bi a wuce kowa Allah ta'ala ya ba shi haske gwargwadon aikinsa wani haskensa cikakke gaba da baya da hagu da dama wani bai kai haka ba wani ma haskensa da za a ba a jikin wato a jikin babban ɗan yatsan kafarsa ala ibhamai kadamaihi iyanan kamar tocilan iya nan wani lokaci ya kama wani lokaci ya kashe in hasken ya kama domin za a ce su je su shige to tafin su je su hau siraɗi kuma duhu ne sai sun fara ratsa ta cikin duhu wanda ne Allah ta'ala ke cewa mai sanuruhum baina aydihim wa bi aymanihim gaban su da bayan su duk suna ga suna ga hasken a lokacin munafukai za su riƙa zaruna naftabis من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب a lokacin muminai za su rika cewa munafukai za su rika cewa muminai ku tsaya ku tsaya don Allah mu shiga cikin hasken ku mu to mu dosani wani abu na hasken ku domin su ba za a ba su wani haske ba kuma lam yaj'al Allahu lahu wanda Allah bai sa masa haske nan na imani ba na musulunci na sunna to in ya je can baya da wani haske daman hasken anan ake ake samun shi domin abinda annabi ya zo da shi na shirya haske ne raja'akum min allahi nurun wa kitabun bin ya ayyuhan nasu qad anzalna ilaykum burhanan min rabbikum qad anzalna ilaykum burhanan min rabbikum nuran wa anzalna ilaykum nuran mubina ubangiji ya saukar ma mutane haske mabayyani abinda annabi ya zo da shi haske ne wa kazalika wahaina ilayka ruhan min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء ومن كان ميتا فأهيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وهكا أبند الله تعالى يسعى ومتن إيماني أنك مسلم شيني هكذا da zai tashi da shi a gobe kiyama shi zai haskaka masa lokacin da za a tafi hawan siradi to daga cikin wannan duhu daga cikin wannan duhu sai kuma a je a hau gadar gadar siradi to shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa akunu awwala man yujizu ruwayar cikin sahihan ana wa ummati sai zama ni da al'umma ta mu ne farko wanda zamu ketare wato sauran annabawa za su biyo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa nahnu al-awwaluna al-akhiruna nahnu al-akhiruna ah, al-awwaluna as-sabiqun mu ne al-awwal mu ne al-akhirun as-sabiqun mu ne na karshe mu ne zamu zama na gaba da cewa ga ahlul kitabi sun riga wannan gabaci wannan al'umma amma wannan al'umma ita ta fara shigewa gaba don haka yan aljanna su za su fara shiga aljanna saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi da al'umma ta za su fara hawa wannan to wajen hawa wannan sai ya zama da mutane suna tafiya ala qadari a gurgudan aikin aikinsu. akwai wanda zai tsallake mani kamar ido wa minhum man wani kuma kalbarq kamar wato wani kuma kamar iska wani kafaim zai wuce kamar tsuntsu wani kuma karakibil jawad الفرس الجواد إن جرمان دوكي زي وشي كمار يقودوا أكاك إن جرمان دوكي ونكما زي تفيمشي يعدو عدوا ينا تتصرفا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ويا تفيا ينا ينا تتصرفا وينا تفيا نوم التفيا ونكما ينا جنشكي ومنهم من يخطف خطفا wani kuma waɗannan ƙugiyoyi su jawo shi saboda haka ya fada a cikin wuta shine annabi yace fa minhumul mubaqu bi amali yawa Yau wa da'war rusul yawma idan Allahumma sallim sallim addu'ar manzanni don babu mai magana a lokacin sai manzanni babu mai iya cewa komai a wannan mawkifin manzanni su kadai ne suke magana su ma kuma abinda suke faɗa shine Allahumma sallim sallim addu'a suke yi Allah ka kubutar ka kubutar wato ka kubutar da muminai ka kubutar da muminai wa hafataihi kalalibu mislu shauki sa'dan a gefe da gefen wannan wannan siradi akwai kujiyoyi za su rika zargo mutane kamar kayar sa'dan tarwa ce kun san kayar sa'dan ara'aytum shaukar sa'dan illa anna illa annaha ay al-kalalin min sai su waɗannan kujoyi da ba za ka kwatanta su a girma ma da shauki sa'adar ba amma da yadda ko ga sifar shauki sa'adar haka yake ce takhtafun nasa bi a'malihim suna zazzargo mutane suna fitjiko su gwargwadon ayyukansu faminhum almubaqu bi amali ko da zai halaka saboda aikinsa ba ya da kyau ai bi sababi amali sai ya fada cikin wutar wa minhumul mukhardal bayan ju. daga ciki akwai wanda za a yi wato wannan kugiyoyin za su yi kace-kace da shi su kakkarce shi amma daga ƙarshe sai ya kubuta waka wannan shine tafsirin faɗar Allah wa in minkum illa kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji allazina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya wannan shine fassarar fadar Allah da yace in minkum ma wariduha babu wani cikin ku face ya bi ta kan wuta babu wani wanda ba zai bi ta kan wuta ba Allah ta'ala ya ce sun manu na jillazi na sannan mu tserar da waɗanda suka ji tsoron Allah wa nazarin zalimi na fi hajjisiya mu bar azzalimai a gurfane a cikin wuta saboda haka a daidai wannan lokacin wanda duk ya haɗe ya yi siraɗi to wanda ya gama ya tsira kuma ta kowane yanayi zai haye sawa'un zai haye kalam hilbasar Allah ya sa muna ciki ba za mu fitar da rai ba kalam hilbasar ko kuma kalbarqi kamar walƙiya ne zai haye ko kuma kare kamar gudun iska ko kuma ka tsairi kamar gudun tsuntsu ko wanda zai haye ka rakibil jawaz ko ka rakibil izil wanda zai haye kamar mahayin doki in garman doki mai gudu ko wanda zai haye kamar mahayin raƙumi ko wanda zai haye yamshi mashiyan yana tafiya kaga zai daɗe dai wato saboda gwargwadon yadda kai ka wuce da wuri gwagwade da hankalinka zai kwanta eh sauraka ko da kana ji kana gudu kamar in garman doki amma ka kana ga wasu ƙungiyoyi suna kawo samami kaga ba da tuwa ba daidai za da wanda zai wuce kamar kimtawar ido ba ko walƙiya wala ya wuce saboda haka shi watakila ma bai ga me a hanyar ba wanda zai tafi a kamar doki ko wanda balle ko wanda zai tafi yamshi mashiyan kaga zai ta gamuwa da tashin hankali inda ana mutuwa wani ma kafin a je karshe ya mutu don tsoro to sai dai ba mutuwa ko ba wata mutuwa wani zai tafi eh, yana yana yana ya adu aduwan wani yana sassarfa wani yana tafiya hankali abin nan tafiya normal tafiya wani kuma ya zahafu zahfan yana jan cikinsa wani lokaci kugiya eh, ta jabo shi nan wani lokaci ta jawo shi nan ya fizge amma ba duk sanda zai fizge sai ta tafi da wani abu na na jikinsa to a haka a haka har ya kai ƙarshe to ba ba matan dai mu zama hakan eh mun fi so dai kamar walƙiya ɗin ko <laughs> to haka haka za a tsallake to idan aka tsallake waɗanda duk suka tsallake kowa ya tsallake gaba aljanna ce to amma daga nan akwai wata tasha kuma akwai wata kantsara da za a tsara yin station a gurin a nan kuma ubangiji zai sa a yi cikin waɗanda duk aka gama musu hisabi suka haye to a nan kuma sai a yi wanda duk aka cuta da wanda ya cuta ce to duk ku zo duk a a ramuwa ga waɗanda aka cuta wanda duk ya cutu wani ya rama kamar da su cikin hadisin bukhari hadisin abu sa'id al-khudri abu abu al-mutawakkil naji ya rawato daga abu sa'id al-khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu'minai idan suka kubuta fa yuhbasuna ala qantaratin bayna al-jannati wan-nar wata gada akwai wata tasha da nan za a tsare su tsakanin aljanna da wuta fa yuqassu li ba'dihim min ba'd ayi kisasi da sashen su da sashi min mazalim kanat bainahum fi duniya. daga cutar da tashin su yawa tashi a duniya hatta iza huzbibu wa nuqiu sai an wato tsarkake su an tace su sun dawo garai uzina lahum fi dukhul fi janna sannan a lokacin za a musu izini a ce to shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi la ahaduhum ahda bi manzilihi fil jannati minhu bi manzilihi kana fid dunya yace na rantse da wanda raina yake hannunsa ce to kowa ya kama ya tafi gidansa an gama hisabi sai a ce to su ji shela a ce kowa ya je ya shiga gidansa wani zai ce ah to ya zan gane gidana tunda ba a kai ni na gan shi ba annabi yace na rantse da wanda raina yake hannunsa ɗayansu sai ya fi gane gidansa na aljanna fiye da yadda yake gane gidansa a duniya kagare da tafi kana ma'aikaci ko ɗan kasuwa ka fita ka je kasuwa ka dawo kana ɓacewa ba ka gane gidanka ba ba ka ɓace ba ba da ka shiga gidan makocinka ka ce wallahi ɓatan kai kai ba zai yadda ba <laughs> ba zai yadda ba to yadda ka san ba za ka yi ɓatan kai ba wajen gane gidanka to haka yan aljanna kusan sai ma fi sai sun fi gane gidansu ma sama da yadda abin da yake gane gidansa ya zo a wasu ruwayun cewa siradi yana da kaifi ka haddi saif a ruwaya da ta inganta shi ne ka haddil musa kamar kamar abin nan kamar kaifin eh, eh, aska ta wanzami yadda take da kaifi haka yake da kaifi ga kuma ga kuma santsi ga kaifi ga santsi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace thumma yanju wa hatta idza faraga Allahu min alqada'i bayna al-ibad to har sai ubangiji ya gama hukunci tsakanin bayi daman su yan yan kafirai ya tasaqatun su man za su ta fadawa cikin wutan ne su ba maganar ma su tsira su tsira daga wannan siradin to bayan Allah ta'ala ya gama hukunci kowa ya gama shiga duk dan aljanna ya shiga aljanna dan wuta ya tafi wuta sai kuma ubangiji idan ya yi nufin fitar da waɗanda ya yi nufin ya fitar da su da rahamarsa waɗanda suka mutu suna cewa la ilaha illallah suna faɗar kalmar shahada suna masu aiki da kalmar tauhidi cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah sai ubangiji ya umarci mala'iku an nukhrujuhum fa ya'rifunahum bi alamati bi alamati athari sujud Allah ce su fito da su a fito da dukkan wanda ya mutu akan kalmar la ilaha illallah to abinda alamomin da ah, mala'iku za su gane wanda ya mutu akan kalmar la ilaha illallah shine aga alamar sujada alamar sujada tare da shi saboda haka duk gabobin sujada saboda za su cuta ba za su kubuta wannan yana nuna maka falalar sujada wannan nuna maka yadda sujada wato falalar yawan sujada ba yawan sallah zai taimaka wajen samun shafa'a shi yasa lokacin da wani ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shafa'ar sa ranar gobe kiyama yace a inni ala nafsika bi kasrati sujud to ka taimaka mun akan kanka da yawaita sujjada ma'ana da yawaita sallah shi yasa malamai suka kawo wannan hadisi kamar Imam Bukhari ya kawo shi a babu fadlus sujud falalar sujjada yana nufin falalar yawan sallah wannan zai taimaka wa mutum wa harrama Allahu ala an-nari an ta'kula min ibni adama athara sujud Allah ya haramta wa wuta ta ci alamar gurbin sujjada a tattare da mutum fa yukhrijunahum sai mala'iku su fito da su wa qadim tahashu wannan shine zabt din da yake sahihi qadim tahashu wasu sun karanta sun sun zabt sa qadim tuhishu amma abinda nawawi yake faɗa cikin sharhin muslim cewa qadim tahashu shine yafi yafi zama ingantacce a imtahashu ihtaraqu sun kone kurmus shine ma'ana imtahashu sun kone kurmus to kaga wanda ya nuna cewa mu'minai su za su mutu a wuta za su kone kurmus su mutu shi yasa yace fa yusabbu alaihim min ma'in yuqalu lahu ma'ul hayat sai a zuba musu ruwa ruwan da ake kira ruwan rayuwa sai su dawo su yi rai bayan da sun kone sai su dawo da ransu fayan butuna na batal hibba hibba tsirar da yake fitowa ciyayar da take fitowa idan ruwa ya bi ta guri to za ga ciyayi sun fito a gurin to sai su rika tsirowa wani ya nuna da gaggawar fitowa wannan ciyawa guri ne ba wani abu a gurin baka san kayi shuka ba wani ka bai shuka ba wani abu amma da ruwa ya rika gudana ta gurin yana wucewa ta gurin kawai sai aka waye gari sai aka ga ga ciyawa har ta fito kuma saboda gurin magudanar ruwa ce nan da nan sai ta yi girma nan da nan cikin ɗan lokaci sai ka ga ciyayin sun tasa sun yi sama to haka su ma cikin gaggawa sai kaga sun dawo sun wartsake sun yi kyau kamar ba su ba to daga wannan lokacin ubangiji sai ya sa su aljanna a nan kaga akwai tsoratarwa cewa bawa ya zama ya kyautata aikinsa ta yadda in an zo wannan matakin an zo wannan zangon wannan marhala ɗin da kowa sai ya biyo ta kanta ya zama yana da aikin da zai tserar da shi tunda ya ce fa min mu bako bi amale akwai wanda zai halaka a dalilin aikinsa to ashe kaga aikin mutum a nan mai kyau yana da tasiri wajen kubutar sara gobe kiyama ba kawai ya zauna ya yi abin da ya ga dama ba ya saba wa Allah yadda yake so ya zalunci waɗanda yake so ya zalunta ya ce ai Allah mai gafara dai mai jin kai saboda haka shi za a ji kansa gashi annabi yana cewa fa minhumul mubaqu bi amali wanda aikin sa zai abin nan saboda haka kowa zai kubuta ne bi qadri amali gurgudan aikin sa gurgudan aikin sa gurgudan yadda zai samu kubuta sannan sai ya kawo mana hadisin muslim wanda yake cewa Wafi sahihi muslim an hukal sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul inna awwalan nasi yuqda fihi yawm al-qiyamati thalatha رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال fakal. Ma'amil فيها قال قاتلت فيك حتى قتلت قال كذبت ولكن قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فقال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها فقال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت لي قال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فصهب على وجهه حتى ألقي في النار وفي لفظ فهؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة وفي صحيح مسلم عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم haka nan ya tabbata a cikin sayo muslim anhu daga dai shi abu huraira ta radiyallahu anhu kala yace ce sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna awwalan nasi yuqda fihi yawm alqiyamati salasa mutane uku sune farkon wadanda Allah ta'ala zai yi wa hukunci ranar gobe kiyama su ne farkon waɗanda Allah ta'ala zai masa hukunci ranar gobe kiyama rajulun istushida wani mutum ne da ya mutu a fagen yaki fa ya bihi sai a zo da shi gaban ubangiji fa arrafahu ni'amahu fa ubangiji ya sanar da shi ni'imomin da ya mata na maka kaza na maka kaza na maka kaza shi kuma yana cewa eh ya ubangiji kamun kamun yana ta faɗar ni'imomin da ya mata shi kuma yana tabbatarwa da cewa eh ya masa faƙala ma amilta fiha fito mai kai da wannan ni'imar da na maka ƙala sai ya ce ƙataltu fika hatta kutiltu na yi ta gwagwarmaya da yaƙi saboda kai har aka kashe ni ƙala sai ubangiji ce ka zamta ƙarya kake yi walakin ƙatalta liyu ƙala jari huwa jari ka dai yaƙi ne don a ce da shi don a ce da kai jarumi faƙad ƙila to kuma an faɗa thumma umira bihi sannan sai ai umarni game da shi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fi nar a jashi akan fuskar sa aje a jefa shi cikin wuta wa rajulun ta'allama al'ilma, ilma wa 'allamahu da kuma sai kuma a zo da mutumin da ya yi ilimi kuma ya karantar da ilimin wa qara'a al-qur'an ya karanta al-qur'ani fa bihi a zo da shi fa arrafahu ni'amahu ubangiji ya sanar da shi ni'imomin da ya yi masa fa'arafaha ya san da su ya yadda ya amince faƙala sai ubangiji ce ma amilta fiha to me kai da waɗannan ni'imomin da aka yi maka ƙala ta'allamtu fika al wa 'allamtuhu ce ai na koyi ilimi saboda kai kuma na karantar da shi wa qara'tu fika al-qur'an kuma na yi karatun al-qur'ani saboda kai faƙala sai ubangiji ce kazabta ƙarya kake yi walakin naka ta li yuqala huwa alimun ka yi ilimi dan a ce da kai mai ilimi wa qara'ta alqur'ana li yuqala huwa qari'un ka yi karatun qur'ani dan a ce da kai makaranci faqad to ai an fada thumma umira bihi ko amara bihi sannan ubangiji umarni da shi ko ai umarni da shi fa suhiba ala wajhi hatta ulqiya fi nar a akan fuskarsa har a jefa shi cikin wuta wa rajulun wasa Allahu alaihi rizqahu da mutumin da Allah ta'ala ya yarwata masa arzikinsa wa atahu min asnafil mali kullahu ya bashi dangogin kuɗi wato nau'ukan kuɗi daban-daban gaba daya fa utiya bihi azo da shi fa arrafahu ni'ama ya sanar da shi ni'imomin da ya masa ubangiji ya sanar da shi na maka ni'ima iri kaza iri kaza iri kaza fa arafaha yace eh Allah kai mun فقال ما عملت فيها وبجيشته مكي فقال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك شباب وتهنيه da kake so a ciyar da dukiya a cikin tafaci sai da na ciyar saboda kai qala ubangiji ce kazabta karya kake yi walakin naka fa'alta li yuqala huwa jawad ka dai haka ne dan kawai a ce da kai ai shi mai wannan mutum mai kyauta ne faqad qila to kuma an fada thumma umira bihi fa suhiba ala wajhi hatta ulqiya fi nar ce to a kama shi a jashi akan fuskar sa har aje a jefa shi cikin wuta wa fi lafzin a cikin wani lafazi na imamu tirmizi fa haula'i awwalu khalqi llahi tus'aru bihim an-nar yawm al-qiyamah waɗannan su ne farkon mutanen da Allah ta'ala zai rura wuta da sura na gobe kiyama Allah ka tsare mu wani hadisi lokacin da abu huraira ya karanta shi labarinsa ya je ga mu'awiya mu'awiya yaje ji abu huraira yana faɗar wannan hadisi har su ma ya yi sannan ya farfaɗo ya ta kuka sauraka wannan hadisi kun ga Allah a nafisar salama ya zaɓi waɗanda suke sama aka zaɓi wanda yake mujahidun fi sabilillah a zahiri ana ga gashi ya bada rayuwarsa saboda Allah babu shakka dole ai masa shaida da cewa wannan yana san Allah da manzansa yana san addinin Allah gashi yadda yake ya ma sadaukar da ransa har ma an kashe shi a saboda Allah sannan aka faɗi mutumin da shi kuma ya sa neman ilimi a gaba ya sa karantarwa a gaba yana koyo yana karantarwa babu shakka shi ma wannan ya kama hanyar annabawa domin ya kama gadon annabawa abinda annaba suka bari gado shi ya rike kuma ya kama hanyar annaba ta da awafi fi ba babu shakka idan mutane wannan babba ne da mutumin da Allah ya bashi dukiyar dukiya kuma dukkan wata hanyar da ake so a ga an taimaki addinin Allah ana ga yana sa kuɗin sa anan ka duba waɗannan mutane a zahiri babu kamar su domin gaba ɗaya za ka cewa addinin akan juhudinsu ya ginu addini ba zai gino ba sai akan waɗannan nau'ukan mutane da wanda su ba shi kariya da ƙarfin da Allah ta'ala ya ba su da jarumtar da Allah ta ba da waɗanda Allah ya ba su ilimi za su ba wa addini kariya da iliminsu da waɗanda Allah ya ba wa dukiya za su ciyar da dukiyarsu wajen yada addinin Allah waɗanda akan su abin nan to amma kuma aka ce a cikin su za a zaɓi waɗanda su ne farkon waɗanda za a rura wutar jahannama da su dole ne ya ba da tsoro shi ya sa mu'awiyar da ya ji sai da ya suma kaga bambancin tsoron Allah a gurinsu da kuma tsoron Allah a gurinmu bambancin yaƙi ne a gurinsu da yaƙi ne a gurinmu yana da wahala a cikinmu ma ban ce ba za a samu ba wanda zai ji wannan hadisin ya fidda ƙwalla ma amma a cikinsu za a samu wanda zai ji wannan hadisin ya faɗi ya suma ba haka kwatanta imanin ka da nashi to haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke wannan baya daga cikin manya-manyan sahabban Muawiya ibn Abi Sufyan ne yana cikin waɗanda suka musulunta da baya baya amma rima ne ya ratsa zuciyarsa kuma yana da yaƙini a ransa cewa abin nan da ake faɗa haka yake kuma yana ji wa kansa tsoro bai sakankance ba ya ji cewa shi ya hai tunda sahabi ne shi a tsorace ke a firgice yake, to wannan shine bambancin yadda imanin su yake a cikin zuciyarsu da yadda yake a cikin zuciyar ɗaya daga cikin mu haka wannan hadisi akwai tsoratarwa a ciki duba da lokaci za mu dakata sai sati na gaba insha Allah za mu yi sharhin sa da abin da ya kunsa da maganar da malamai suka yi a game da abin da wannan hadisi ya kunsa da fatan abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi na kuskure Allah ta'ala ya fi mana ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana barna barna ce ba mu ikon kauce mata wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu السلام wa rahmatullahi wa barakatuh wannan يجي assalamu عليكم malam magani aka bani wanda aka hada kamar haka ganyen tumfafiya aka bani wanda aka rubuta ayatul kursiyi a jiki aka ce idan a rika shan shi eh, in yi hayaki da shi in daka shi aka ce in daka shi in eh, daka shi garin in rika hayaki da shi wai maganin eh, aljannu ne da suka matsa mini shin ya halatta in yi amfani da wannan maganin a maganin aljanu ba a jikin a tumfafiya ganyen tumfafiya ake rubuta ayatul kusi ba ka karanta ta shi ne maganin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ga Abu Huraira lokacin da Abu Huraira aka bashi ajiyar zakka shaidan ya rika zuwa domin ya saci dukiyar zakka yana kama shi har dai karshe yace ka yafe mun da yace zai kai shi gaban manzo Allah yace kai mun afuwa zan gaya maka abin da in ka fade shi da dare shi dan ba zai kusanci ka ba har rana inda rana ka fada har dare ce ka karanta ayatul kursi lokacin da yaje annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka san ko da wa kuke duk kwana uku din nan kuke ta artabu yace a'a yace ai shaidan ne ce kuma sadaqaka wa huwa kazo abinda ya faɗa maka haka ne amma fa shi makaryaci ne saboda kaga karantawa shi kanshi shaidan cewa a karanta shi wanda zai dame ka da ba cewa ka karbuta a jikin ganyen tumfafi haka dake ta ba ka yi hayaki a'a shi ma ya san cewa wannan ba shi ne za saboda ka abinda zaka yi shine ka karanta in har kana so ka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar abinda ya tabbatar cewa a karanta saboda ka koya ka rika karantawa da kuma sauran azkar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar na safe na dare na kwanciya na tashi daga bacci daga wanta karatun qur'ani musamman suratul baqara da sauransu wannan shi zai magani magance maka aljinu amma duk wanda zai hada ka da wani ganye ya ce ka rika turare da shi ka rubuta ayatul kursi ko ka rubuta waye kai karare da shi wannan kawai yana kawo maka wani abu da zai ci kudin ka wannan yace wannan kisasin da za a yi tsakanin aljanna da wuta ya zai kasance ko ko idan an samu haƙƙi haƙƙin wani akan wani za a mayar da shi ne a baya mm, a bayan da ya baro wato bayan da ya baro koko yaya abin zai kasance to ai aka riga aka haye surad'i kuma ba sau biyu ake hawan surad'i ba bai yiwa ka hau ka sake hawa <laughs> wanda ya haye ya haye kenan saboda ka waɗanda Allah ta'ala ya so sa su aljanna ya riga an kaddara ko da akwai wani tsakanin tsakaninsu da ɗan uwansu to za a ga an gama sasanta wannan akwai waɗanda ubangiji ta'ala suna da laifuffuka amma ubangiji ta'ala ya sisirta musu laifinsu kuma zai biya musu duk abin da yake tsakaninsu da ƴan uwansu wannan duk yana cikin rahamar ubangiji da gafararsa to amma ka zo daidai wannan gurin to wane wane wane wane ya cuce ni to a lokacin za a yi kokarin a ga an sasanta tsakanin su an bayar ma wanda aka cuta haƙƙinsa ubangiji duk zai yi wannan sannan a ga an wanke su kowa ya zama baya jin kullatar dan uwansa a zuciyarsa sai a ce to su shiga aljanna amma ba ana nufin za su koma su hausa raɗi kuma su kuma fadawa ciki ba in za su fada tun farko su fada mana sai kuma <laughs> yanzu bayan an haye wannan shine abin da ake nufi da wannan kisasi din ana nufin wani ba zai shiga cikin aljanna yana jin wani ya cuce shi ba ko ba abin da aka yi wannan yace akwai dan Allah akwai hadisin da ya nuna cewa abin layyar mutum shi zai tsallakar da shi siradi wannan ba gaskiya bane hadisi ne mawdu'i don hadisan da suka zo magana falalayya ba su inganta ba duk wani hadisi da ya magana falalayya hadisi ne wanda bai inganta ba kamar da ibn al-arabi yake faɗa mutum zai iya yin wannan addu'a saboda wani hali da ya shiga allahumma sallim sallim na'am za ka yi addu'a allahumma sallim sallim duk wani hali da mutum ya shiga zai yi addu'a ai addu'a ce allah ka kubutar allah ka kubutar dangane da karatun salatin karatun satin da ya gabata na ji wasu suna cewa akwai hadisin da ya ce idan mutum ya sha giya sai wani ya zo ya yi musafaha da shi to shi ma wanda ya yi musafaha da shi da wanda ya sha giyar ba za a karɓi sallarsu ba ta kwana arba'in wani ƙarin gishiri ne ba wanda yana cewa na ya aure ba da daɗewa ba sai mata ta ta yi mun tambaya akan tsarkin turare ni ko ban san a ah, ba ni da wata masaniya akan hakan sai na ce wata ban taba jin wannan irin tsarkin ba to za a yi ka ji kai da ba sai satin da wuce da ya ce ba za ka ji ba to shi ne nake tambaya ina jin wata tana nufin a matan da take haila ta rika amfani da turare saboda habamin da yake tashi shi ne ma ba wai tsarkin ake yi da shi turaren ba wannan ake nufi kawai da alama ita ma ba ta sani ba menene gaskiyar idan mutum ya mutu a aka sashi a kabari ahalinsa za su tsaya suna tunatar da shi tambayar kabari wannan ba gaskiya ba ne hadisin da ya a akan wannan bai inganta ba a rika gaya wa mamaci in an ce maka kaza ka ce kaza in an ce maka kaza ka ce kaza to ku gaya masa mana tun kafin ya mutu sai bayan ya mutu ya tafi lahira kuma sanda kusa kuna gaya masa ai ihu bayan hari kenan in har za kuna son shi ku rika tunatar da shi abin da ya kamata ya yi a nan duniya mana yadda in ya je can amma sai ya mutu sannan ku tsaya kuna cewa in an ce kamar kamar wata jaraba irin sata jaraba da aka saba a nan a nan ita za a yi a can ba eh. inda haka ne ai ba wanda ba zai ci ba kowa yana da masoyansa eh menene gaskiyar cewa idan mutum ya saki mace ta samu ciki kafin shekara biyar za a danganta ɗa ga wannan wato ta samu ciki kafin shekara biyar wato shekara uku ko hudu ko wannan ba gaskiya ba ne ka'ida ciki baya wannan magana kwantan ciki kowa yi duk ba gaskiya ba ne don allah a yi mun bayani dangane da bambancin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati da yin tawassuli da shi domin wani na ji wani na cewa ana iya tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallama akwai darasi 80 da muka yi akan qadiyar tawassuli yana nan eh, qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila na Sheikhul Islam ibnu taymiya eh bila nake tsammani 80 ne darasi 80 ne ko ha yawa kasar 80 akan qadiyar tawassuli da ka je ka saye shi ni yafi abin da zan gaya maka yanzu shin yana cikin kisan kuskure mutumin da yake tu mota shi da mahaifiyarsa sai ya hadari mahaifiyar tashi ta rasu to ita ba zai yi azumi ko ba zai yi ba tunda mahaifiyarsa ce a ah, ita mahaifiyarsa ba rai bace ko kuma a ah, haƙƙinsa bai kai na kowa ba da za ka yi na wuce ka ƙi yin nata ita ma za ka yi ko ya halatta mutum ya kiwata dabbobi don ya sayar lokacin kirsimeti bai halatta ba malam mace ce ta haihu kafin kwana arba'in kafin kwana arba'in su cika sai jinin ya rika tsayawa yana dawowa kuma duk lokacin da ya tsaya tana ganin farin ruwa har sai da ta sakankanci cewa ya ɗauke gaba ɗaya har ma ta fara yin sallah sai kuma ya dawo bayan yini ɗaya ko kwana ɗaya to menene hukuncin dawowar da ya yi duk da farin ruwa da ta gani wato alamar daukewar shi baki daya matukar jinin haida ya kwana a jinin biki ya kwana 40 to ya kai iya karshen kwanakin da ya kamata yi. a kaida ta sunna ko kuma in ce a magana mafi inganci mafi yawan kwanakin jinin biki shine kwana 40 idan har sai kwana 40 to duk wani jini kuma za ta gani sai dai zama na larura ne sai ta ji ta nemi likita domin a ba ta magani ta ci gaba da sallah da sauran ibadunta wannan shine abin da yake mafi inganci cikin maganganun malamai da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya ganar da mu ya tunatar da mu ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in